To masu sauraronmu barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Barkanku da sake shigowa wannan tasha tashar da take bi lunguna da saƙuna ta da kuma nemo rahotanni da haɗin su daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na itare. To masu mu a yanzu yanzu ne dai muka samu rahoton cewa kotun koli ta yanke hukuncin ƙarshe kan tura sakamakon zaɓe a zabanta a intanet wanda da shahararren ɗan takarar na jam'iyyar Labour Party wata Peter Obi yake ta ƙalubalantar nasara wadda Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ya samu. To masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu da haka sai ku gyara zaman ku tsaf.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 To a halin yanzu dai masu tsaron mu sai ku dara zaman ku ɗab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi daga babban birnin tarayya Abuja. Kotun koli ta ayyana cewa ba dole bane hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC ta yi amfani da intanet wajen tattara sakamakon zaɓe. Kotun ta faɗi haka ne a yayin da take yanke hukunci kan karar da tsohon gwamnan jihar Osun wato Obo Yega Ayotola ya shigar. a kazalika gwamnatin alkalai biyar na kotun allah ya isa ya daddada cewa babu wata doka da ta tanadi cewa baturen zaɓe na maza baya tura adadin masu kada ƙuri'a da na'urar bibas ta tantance zuwa ga ma'ajiyar bayanai ta inec a dangane ne da rahoton da gidan jaridar nan na zake ya fitar ya ce shugaban kwamitin alkalan wanda ya karanta hukuncin kotun yana cewa saboda haka korafin mai kara cewa dole baturen zaben mazaɓa ya aika adadin mutanen da na'urar bibas ta tantance nan take zuwa ma'adanar bayanan inec ba shi da madogara aka zalika kuma masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce tasiri da wannan hukuncin zai yi shine duk wata ƙara da mai yiwuwa nan gaba za a kai gaban kotu kan gaza tura sakamako ta intanet to fa ba za ta kai labari ba dan dai ba za ku manta ba Gadawar INEC wajen tura sakamako kai tsaye ta yanar gizo ne na ɗaya daga cikin korafin da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party ya kalubalanci nasara a shuwaci Bola Ahmad Tinubu a gaban kotu. A cewar Peter Obi, Gadawar INEC ta ɗora sakamakon zaɓe akan shafin da ta ware na IREV a ranar da 'yan najeriya suka kada ƙuri'unsu ya rushe baki ɗaya haka zalika shi ma tabbatar da cewa dai wannan magudi ne ga baki ɗaya, haka zalika idan dai ba za ku manta ba shi magogon naku na jam'iyyar pdp wato alhaji atiku abubakar ya kalubalanci wannan abu wanda ya tabbatar da cewa kafin a ce dai bibas nan ta dauke to fa ko shakka babu shine akan gaba ma daga lokacin da aka ce babu network kuma bibas ta samu matsala ya yi kasan da har yanzu dai yana kasa wangar wanda masu tsaron mu idan ba za ku manta ba a lokacin mun sako muku bidiyon da wannan shahararren sanatar nan kuma zalika gwamna wanda aka bayi takara a jihar kogi a jam'iyyar pdp wato Dino Malayi ya tashi yana korafa korafi akan cewa bai kamata a ce an sauke wannan bibas din ba domin a lokacin da ana sauke bibas ya ga irin abubuwan da suka faru dangane da faduwa da yi a kasa wanwar wanda kuma har yau dai hakan ne bawa Ashwaju Bola Ahmad Tinubu nasarar cinye zaɓe. To masu sauran mu domin ci gaba da kasancewa da mu a ko yaushe dai sai ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar karar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan tashar ta mai albarka na farko. Masu sauran mu ne karshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku. Gode muna jiran saƙon naku a sha mana karta kwana wato comment.